kasa fantahu inda zalika al'asar suka ce kai wannan harsashin a barci da su suna so harsashin ma sai sun sake na annabi ibrahim aka ce a bar wannan harsashin karatu ba kuma da haka da suka tashi sai suka ci gaba da dorawa akan harsashin da annabi ibrahim ina fata kun bai foundation din da asalin suka tara suke eh eh suna so su gyara su rufi ba mun ce suna so su rufi ba ba bacci yake ba ina da ita ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها جمعت الحجارة لبنائها sannan sai kabilu na Laraba suka zo suka tara duwatsu don ginin dakin Ka'aba din kullu qabilatin tajma'u ala hidatin kowace kabila idan ta kawo sai ta tara bulullukan ta ita kadai a gefen ta Larabawa malai shi yasa suke da matsala fa manzon Allah ne dama ya zo ya hada su <laughs> addinin musulunci ya hada su kaga yadda suka yi nisa da musulunci shi sa kansu ba zai taba haɗuwa ba in ba musulunci so ko kowace kabila idan ta sai ta tsara bulo din ta gefe guda sun mabanawa suka gina ɗanki ka'aba hatta balagal bunyanu mawdi al al aswad har gini ya kai daidai inda ya kamata a sa hajar al aswad faktasamu fihi sai suka yi rikici kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdi'ihi kowace kabila tana son ita za ta ɗaukaka hajar al'asar zuwa inda yake hatta ta hawaru wa ta halafu har dai suka yi muhawara suka yi rantsetseniya ko kuma ta halafu suka yi yarjejeniya shine a halu wa addu lil kitali ko ka ce ta halafu suka yi rantsuwa ko kuma suka yi yarjejeniya ya danganci jerin zancen amma a za zamu fahimci kamar sun yi rantsuwa ne ma'ana kowa ya ce ba zai sakarwa dan uwansa ba wa addu lil kitali suka yi shiri don yakar juna fa qarrabat banu abdiddar jafnatan mamlu'atan dama banu abdiddar lokacin sai suka taho da wani akwashi da jini a ciki an gane ku ta'ahaduhum wa banu adi bin ka'ab alal maut suka yi yarjejeniya su da banu adi bin ka'ab kan cewa sai dai su mutu ba za su bari a ce wani zai tsora hajar al-aswad ba wa adkhalu aydiyahum fi zalika ad-dam kowa ya sa dan yatsunsa cikin wannan jinin ya lasa to shi kenan sai dai a mutu eh, wani abu ne wata gargajiya ce ta iyaye da kakanni kenan <laughs> kamar kasan kowanne da irin magudancinsu su wani garin a hura kashin jaki ne a sa masa hayaki a yi bala'i kenan wani garin kuma a yi kaza wani <laughs> ko ina akwai maguzawa suna da irin maguzancin su kenan su wannan jini za a kawo a cikin afashi sai kowa ya daga hannu ya nasa ko ya daga hannu ya dan dangwala a abin da sa to sai dai a mutu kuma ba ja da baya sai dai su kare larabawa da idan an je yaki shugaban yaki zai ce kowa ya langa dan makare gudu ko kuma kowa ya rami daidai iyakacin ƙaurinsa ya binne kansa a ciki a ta bala'i sai dai ya mutu a wurin ko kuma in za a tafi yaki sai a tafi da mata mata duk su yaye gashin kansu haka duk wanda ya waye gashin kan matarsa a ce yanzu wani ne zai kalli gashin kan matata ai sai dai a mutu da kunyo baya sai ga mata sun girgiza gashin kai an yi haka haba sa juya jahiliya ke duk abin da yan daba din nan suke yi wanda nan duk magudanci ne nan lokacin jahiliya ne ce unguwarsu wani ce ƙauyen su kawai wani dan farauta ne shi wani jam'iyyar siyasa wani sai wani ko kafar katako wani nan ba dangin iya ba nawa ba kuɗin ka ya sace kuɗin da za a yi maka kwalta kuɗin da za a baka wutar lantarki da ruwan sha ya sace kuɗin da za a ba kai da kaninka da wanka da ƴaƴanku da za su taso ilimin firamare ne ya sace kuma sai baka naira ɗari biyu rabi ka sha bula rabi ka sha ƙwaya rabi ka ci abinci wake da shinkafa ka koshi sannan kuma ka zo kana ihu da hotonsa a kan titi don yare na mahankali don kawai kai dabba ne baka san me kake ba to me ya faru fasummu la'akatar dami tun daga wannan lokacin waɗannan mutane su banu adi bin ka'ab da su da banu Abdullahi sai aka sa musu suna la'akatu, dam wato masu lasar jini ba makasar quraishun ala arba a layalin aw khamsa suka zauna a cikin wannan rudani na wa zai sanya hajarul aswad kwana biyar ko hudu ana ta rikici a rasa wa za a ba ma innahum ijtama'u fil masjid sai kuma suka zo suka haɗu gaba ɗaya a masallacin Ka'aba fata shawaru suka yi shawara wata nasafu suka ce kai ya kamata biyo wa junan mu adalci shine ta tanasu a ɗauki ra'ayin kowa a ji me za a yi a tsayar da wani abu tsaka tsakiya wanda wani ba zai ji cewa ba a yi da shi ba fa za a ma ba'du ahalin riwaya Sheikh Muhammad ya ce waɗansu daga cikin marwaita sun riya cewa anna aba umayya ibn al-mughira أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي وكان يوم إذن أسن قريش كلهم أولا اللوكة يافو قريشا وشيكرو دكننسو shine mafi zama dattijan cikin su ta fuska yawan shekaru kala yace ij'alu bainakum awwala man yadkhulu min babil masjid yace me kuke rigima a zo ayi qur'a kawai yanzu yadda muka taru a nan mu ce duk wanda ya fara shigowa ta kofar masallaci daga kaza shi ne zai sanya hajjar a din dan kowace ƙabila ne ai ba ya san kai ba idan ya so duk wanda ya fara zuwa shi kenan Allah ne ya kaddaro wannan ƙabila ce za ta samu wannan falalar fa fa'alu sai suka yadda suka ce eh haka ne kawai sai aka zauna aka zura kofa ido a gawa zai fara shigowa fa kana awwala man dakhala rasulullah har fa wanda zai shigo sai manzon Allah falamma ra'awu yayin da suka ganshi qalu suka ce hadal amin radina bihi hadha muhammad duka suka ce eh ga amintacce mun yadda da shi ai muhammad Falamman taha ilaihi yayin da annabi ya iso inda suke akhbaruhu al-khabar suka bashi labarin abin da suka shirya kafin ya zo faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sai ce halumma ilayya thawban ku kawo mun wani tufafi shine halumma ku kawo ko ku zo halumma ilaina wa la yatun albasa illa qalila kaga lafazin halum ma ismu fi'il al-amr ne ana magana da shi ga mutum daya ko biyu ko jam in mutum dane ne zaka ce halumma in biyu ne ma halumma in jam'i ne ma halumma in maza ne ma halumma in mata ne ma halumma wannan shine mafi shaharar luga wadda qur'ani ya zo da ita qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina waɗansu malaman lugar suka ce halumma in mufrad in mutum biyu ne zaka yi wa magana halumma da alifun tasniya inda yawa ne halummu an fahimta ko amma a larabcin qur'ani yace wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina ikhwan ba jam'i bane amma sai suka ce da su halumma ilaina wala tunal ba basa illa kanta fadalla zalika ala annahu salihun بالإفراد والتثنية والجمع هلم إلي صوبا يجب كام والتفافي فأتي به سيأك كام سواني الزني فأخذ الركن فوضعه فيه بيده سيد الكدوس دوسا هذا الأسود يسا أتكن ون تفافي أتكير ثم قال سيتي لتأخذ كل قبيلة بناهية من الصوب kowace kabila ta ɗauki ta riki ɓangare ɗaya ta kama gefe ɗaya na wannan zani gane ku sun marfa'u jami'an sannan sai ku daga gaba daya sai shugaban nan kabila ya kama nan shugabancin kabila ya kama can shugabancin kabila ya kama can za a ce to a daga gaba daya aka daga ba ka je daidai inda za a sanya hadarar aswad hatta idza balagu bihi mawdi'ahu har suka isa da shi daidai wurinsa wa ba'ahu huwa bi yadihi sai manzo Allah ya ƙara ingiza shi da hannunsa sallallahu alaihi wasallam thumma bana alaihi sannan buniya alaihi sai aka ci gaba da gini a kansa ina fata an fahimta ga akwai hikima cikin wannan hukuncin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan gurin ba wato kamar wani irhasi wani irhasi ne daga cikin irhasat da ke nuna lalle annabi zai zo nan gaba ya shugabanci jama'a kuma in ya zo shugabanci jama'a zai adalci sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba da yazo kawai sai ce bari dauka yan dora yadda sun yi da wannan hukuncin amma dangin gidansu za su ci gaba da alfahari da abin da kafirinsu da su har kila wani kafiri cikin dangin annabi ya alfahari ga wani mummunin da ba cikin danyen annabi kan wannan falala ko ba haka ba to sai manzo Allah ya duka ne suka daga duka kowa ya shiga amma da aka zo daidai wajen sai ya karasa sashi da hannunsa sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'ahum al-hijara annabi ya kasance yana daukan duwatsu tare da su wa kanu yarfa'una uzurahum ala awatiqihim sun kasance suna dora farjallansu su ala awatiqihim a nan kan kafadun su ma'ana suna yin lage kenan ko me suna yin lage kenan lage ake ce masa ko sai ku zuwa mu yi da ku kuma ba da zai ce ba da zai lage ne ake ce masa ko zan gwadodin na irin na da idan mutum ya tashi abin nan idan ya daura shi haka ɗaya gefen sai ka sace nan ɗaya kuma ka rataye shi nan sai ka mi sai ka kulle shine me lagi ke na gida zo shan iska a ah, wannan hausa ta binni ce dai ba amma dai yadda dai muka sani a ƙauye lage kai ina jin a cikin bare bare kai karatun allo shi yasa baka sani kai sun kai sun <laughs> amma lage ake ce masa to duk sun kasance yarfa'una uzurahun suna daga izar din su kenan ala awatikihim akan kafadun su akan kafadun su ko Allah kafada fa fa'ala zalika rasulullah sai manzon Allah shi ma ya haka fa lubi tabihi ay taha ala wajhi sai wannan tufafin ya sarka shi sai manzon Allah ya fadi wa nudiya sai ji ana kiransu cewa ustur auratar rufe tsiraicinka rufe tsiraicinka wato wannan faduwar da ya sai tsiraicin sai bayyana sallallahu alaihi wasallam fama ru'iyat lahu auratun ba da zalik tun daga rannan ko ba ƙara ganin tsaraicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya tsare shi falamma balagu khamsata ashara zira'an yayin da suka kai har zira'i ya zanto goma sha biyar sakafuhu sai suka yi masa rufi ala sittati amuda a bisa ga ginshikai guda shida wato filas din da ke cikin ɗakin ka'aba guda shida ne a wancan ginin da suka yi sannan kuma tsawon ginin ya kai zira'i nawa zira'i sha biyar wa akhrajatha wa kana albayt yuksa a wannan lokaci tufafin da ake yi wa ɗakin Ka'aba tufafi da shi tufafi da ake kira alqabati thumma kusiyal burut sannan daga ba aka rinka sa dan nau'in na tufafi wa awwalu man dibat farkon wanda ya fara sanya wa ɗakin Ka'aba tufafin dibat shine al ibn Yusuf al-Thaqafi kenan al-Malik az-Zalim az-Zalimin sarkin nan da aka yi wa akhrajat quraish al hijra li qillati nafaqatihi quraishawa a lokacin sai suka fitar da hijira isma'il ba sai cikin dakin ka'aba ba saboda mai saboda karancin kudin su kudi sun kasa mu kayan aiki sun kasa mu wa rafa'u babaha anil ardi kuma dakin ka'aba din sai zanto ba kasa yake ba sai suka daga kamar block uku ko hudu sannan suka suka sanya kofa ta yadda sai mutum ya samu takala zai iya hawa kun gane suka daga kofar ne ta yadda ba ta daidai da ƙasa ne Allah ya da kula ha illa man aradu don kar wanda ya zo shiga sai wanda suka ga dama aka so a karrama shi ya zo shiga wa kanu idza aradu Allah ya da kula ha ahadun la yuriduna dukulahu tarakuhu hatta yablugal bab summa yarmuna in suka san ga wani wanda ba a sai shiga dakin kaba in ya zo a ga yana ko wajen ba za a ce karka shiga ba za su kyale shi ne har sai ya je daidai kofa kawai sai a cika da jefa shi da duwatsu shi da kanshi balaga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 40 sana ba'athahu Allahu bashiran wa nadhira lokacin da manzan Allah ya kai shekaru 40 sai Allah ya turo shi a matsayin bashir mai bushara nadiran ko mai gargadi wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira dan ya zanto mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah dan kuma ya zanto fitila mai haske sallallahu alaihi wa alihi ba'du ma kana alaihi azul jahiliya abinda zamu tsaya a kansa yau sashin abinda mutanen jahiliya suke ciki a da na maguzancin su ko kafircin su wa nazkuru qabla zalika shay'an min umuril jahiliya kafin mu zo bayanin an turo annabi ko an yi masa wahayi za mu ambaci wani abu na al'amuran jahiliya وما كانت عليه قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم da abin da jahiliya take ciki kafin turo manzon Allah qala qatada zukira lana annahu kana baina adama wa nuhin ashratu qurun imam qatada yace an ambata mana cewa tsakanin annabi adam da nuh an samu karni daidai guda goma shekara ɗari har goma dubu kenan kulluhum alal huda dukkaninsu suna kan shari'a wa ala shari'atin min al-haqqi suna kan shari'a ta gaskiya sun makhtalafu ba da zalik sannan sai suka yi sabani fa ba'asallahu Allahu nuhan alaihi salam sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam wa kana awwala rasulin ila ahli al-ard awwalan annabi Nuhu shine ya zanto farkon manzo zuwa ga ma'abota kasa qala ibn Abbas fi qawlihi ta'ala kana nasu ummatan wahida Abdullahi dan Abbas ya faɗa dangane da fassara fadin Allah ta'ala kana nasu ummatan wahida qala alal islami kullihim yace gaba ɗayan su suna kan musulunci shine kana nasu ummatan wahida ai kana nasu kulluhum alal islami mutane gaba ɗaya da akan musulunci وكان أول ما كاد بهم الشيطان كما كادهم به الشيطان farkon abin da shaitan ya fara yi wa mutane kaidi da shi menene shi huwa ta'zimu salihin girmama salihan bayi girmama waliyai farkon abin da shaitan ya fara yi wa mutane illa da shi girmama waliyai wa zakara Allah zalika fi kitabihi fi qawlihi ta'ala wa qalu la tazrunna alihatakum wa la tazrunna waddan wa la suwa'a wala ya gusa wa ya'uka wa nasra ubangiji ya ambaci haka cikin littafinsa wajen faɗin da kafurai suka yi a lokacin annabi nuhu wa qalu suka ce da junansu sashin su yace da sashi la tazurunna alihatakum kar ku rabu da allolinku wala tazurunna waddan kar ku rabu da daga cikin sunayen wala kar ku rabu da wala ya gusa wa ya uka wa nasra kar ku rabu da ya uka kar ku rabu da waɗannan sunaye guda biyar dukkanin su gumaka ne qala abbas abdullahi dan abbas yace kana haula'i qauman salihin waɗannan mutane guda biyar dawud da suwa'a da ya da ya'uq da nasra dukkaninsu mutane ne salihan bayi falamma matu fi shaharin yayin da Allah ya kaddara mutuwar su dukan su cikin mutuwa a wata daya jazza'a alaihim aqaribuhum dangin su sun razana sun firgita sawwaru suwarahum sai suka yi mutum mutumin su wa fi ghairi hadisihi a wani hadisin da nabara Abdullah dan Abbas ba qala ashabuhum mutanen su ne suka ce law sawwarnahum kana ashwaqa lana ila ibada ina ma a ce za mu yi mutum mutumin su da hakan zai fi zaburar da mu ya sa mu rinka begen yin ibada wato dai waɗannan mutane salihai ne waliyai ne bayan Allah ne managarta da suka mutu don tunawa da su sai mutanen suka ce to ai sai ai mutum mutumin su dan mu rinka tunawa da su waɗansu suka ce a domin mu rinka begen ibada in mun ga hoton su sai mu tuna masu ibada ne sai mu mu yi ibada قال يتي an الرجل يأتي أخاه وابن أمه فيعظمه حتى ذهب ذلك ya yace mutum yakan kasance ya tafi wurin dan babbansa ya je ya girmama shi har wannan karni ya wuce ma'ana karnin da sun yi wannan mutum mutumi ne kawai dan wannan mutum mutumi ya tuna musu waɗannan bayan Allah ne masu ibada mu ma bi bari mu to wannan karni ya wuce sun maja a karnin akhar wani karni ya zo na daban fa azzamuhum ashadda min al-awwal suka girmama har sama da na farko sun maja al karnu sal wani karni na uku ya zo fa qalu sai suka ce ma azzama awwaluna ha'ula'i illa wa hum yarjuna shafa'atahum inda ba abin da yasa na farkon mu suka girmama waɗannan salihan bayan sai dan suna neman ceton su wajen Allah fa abaduhum su kawai sai suka ci gaba da bauta musu falamma ba'atha Allah ilaihim nuhan wa gharaqa man gharaqa ahbata ahbata al-ma'u hadhihi al-asnam min ardin ila ardin yayin da Allah madaukakin sarki ya turo da annabi Nuhu alaihi salam wanda ya dulmiya cikin ruwa ya dulmiya sai Allah ya turo da waɗannan gumaka min ardin ila ardin daga wannan ƙasa zuwa waccan hatta ha ila ardin jidda har aka kawo su daidai garin jidda gabar red sea bahar maliya falamma na babal mau lokacin da ruwa ya ɗan janye ko yi ƙasa ya tsotse baki ya shatti sai waɗannan gumaka suka zanto ga su a gabar teku shine ash an gane ku fasafat rihu alaiha turab sai wato ainihin iska ta koro musu yashi ko kuma kasa hatta wara ta hatta lullube su to daga baya kuma iska ta bushe ne iska ta bushe nan har sai aka gano su farkon wanda zai fara kawo su kuma za mu ji shi nan gaba wanda ya binciko su har aka zo ana bauta musu cikin shawa. wannan magana na cewa Dawud da Suwa'a da ya Yahusa da Ya'uq da Nasr dukkaninsu salihan bayi ne hadisi ya tabbata da haka cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas mutane ne salihai da suka mutu mutane da suka ce mai mutum mutumi idan tuna su daga wannan mutum mutumin ne kuma na farko da girma suke na biyu sai suka girmama sama da wannan har waɗansu suka ro shaidan ya suranta musu ya kawata musu cewa ai iyayenku sun bautata musu ne sai suka ci gaba da bautata musu to bautar kuma da suka yi musu ina so a nan gurin ko fahimci wannan bayanin da zan yi da kyau fahimtar tauhidi ba abin da ya fi shi muhimmanci a rayuwa don shine zai saka kare kanka daga fadawa cikin shirka ba wai sun bautata musu bane da matsayin waɗannan salihan bayan suna kashewa suna rayawa ko suna kawo ruwan sama ko suna fitar da tsirrai ko suna aiki da kalmar kun ko alama duk sun yadda ba sa yin wannan a'a sun bauta musu ne ta hanyar ceto da neman tawassuli cewa tun da su salihai ne sun fi mu nagarta muna da bukata wajen Allah mu ko ba nagarta ba gare mu mu roƙe su mana su sai su roƙa mana Allah tun da sun fi mu shiga wajen Allah ina fata kun fahimta mu nemi ceton su gobe kiyama su sai su cece mu ba sai mun shiga wuta ba mu yi musu duk abin da ya kamata don su kuma su nema mana wajen Allah tunda sun fi mu shiga wajen Allah wannan ita ce manufar haka suka ci gaba da yi musu suna bauta musu ba dan itikadin suna kashewa ko suna raya a dan itikadin cewa su sama musu shiga wajen Allah gobe kiyama tunda su ba su laifi su kuma sun su ba su masu laifi aka turo annabi nuhu ya zo ya gogoro mai dare da rana a ware a sirrance a bayyane a ɗaiɗaiku a cikin jama'a رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم فأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا دك نوئي باعوا لظرف الزمان لظرف المكان وندا أن نبنوه بيان فاني شيء وجن كراس أمام السنة كرشيدة أبنت كتي لا تذرن آلهة wala na waddan wala an wala yagusa wa yauqa wa nasra suka ce kar ku rabu da allolin kar wanda ya raba ku da su annabi nuhu ya shekara 950 yana yi ba su ji ba akhazahum at-tufan wa hum mu aka turo ruwan tufa ne yazo ya gaba ɗaya ya kashe su kowa ya huta to a nan wurin kun ga waɗanda suke jan salihan bayi a yau me bambancin su da nan da na yanzu ya fi na da muni na da da ta nesa da ta kusa idan na ce da ta nesa kamar mutanen annabi nuhu da ta kusa kamar abu jahil da su shawa lokacin manzon Allah wanda yanzu suke bin salihan bayi abinda suke na shirka ya wancan muni saboda mai waɗanda suke bin su na da sun yadda ba sa kashewa ba sa rayawa amma mai suke musu suna kama kafa da su ne suka ce mana abuduhum illa liyuqarribuna illa zuwa ba mu bauta musu wai dan su kashe ko su raya ko su ba mu ta ai a kawai aikin da za su yi mana su kusanta mu zuwa ga Allah su sun gama sai Allah ya yi sauran kusantawar ko muke bukata wasila ce kawai ta wasu ne muke da su dan Allah ne mu ci da yau illa bi yuqarribuna ila Allah zulfa haka suka ce amma Allah da kansa ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard inda za ka tambaye abu jahil da abu lahab da annabdu bin al-harith da dukkan wani kafiri na makka wa ya halicci sama wa halicci kasa zai ce Allah ne wa ya saukar da ruwa wa ya fitar da tsire zai ce Allah wa yi ka zai ce Allah shin gunki na da ikon ya miko maka daidai ko ruwan nan zai ce baya iyawa dan shi da kanshi zai gunkin amma ya ɗauka ma gunkin dan gadi wanda zai kula da shi an fahimta ku a ɗaya daga cikinsu wanda daga baya musulunta ya cikin sahabbai da ya ajiye gunkin a cikin yan rumfa ya tafi yara su zo sai kare zo ture shi ya masa bukari a kai ko yara su yi wasa da shi su cire wannan hannun su jefar shi ce kai ni na gaji da wannan matsalar rannan da ya zo ya masa wanka ya gyara shi ya sa turare ya ajiye sai ya dauki takobi ya rataya masa ce duk wanda ya kawo maka farmaki ka dauki takobi ka kare kanka ni kan yau ina da aikin yi da yawa ba zan tsaya gadi ka ji na faɗa ma <laughs> daga baya ya yi amfani da takobin har yi zo fahimta ya cuta. Ba abin nufi kaga sun yadda waɗannan gowaka ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azabtawa ba amma a yau mutanen mu wanda suke bauta an bayi ca suke su suke kashewa su suke rayawa masu yin kadiriyya fada suka da baki yana aiki da kun kai kun amir da auliya yake tun azal hadarar asma'u abun da ba mai menene to wannan al'amura kaga ai suna da muni ko da kuma waɗannan hotuna shi yasa jarabar hoto manzon Allah ya yi shaddada magana akan hoto dan uwa ku ne hoto in ba na larura ko musamman duk mutumin da yake babba in ma babba a ilimin addini ko babba a shugabanci kamar sarakuna da hakimai ko babba a siyasa hotonsa zai fa zama bala'i ga mutane sai kawai wani ya shirka da wannan hoton naka yanzu yau ko manyan attajirai a Kano da zai sun gina gida katon falo sai a kawo katon hoton Iliyas Ibrahim Kaula a sai a ratiya wanda ga zai zama maganin shigo barawo ko dukkan wani hau ko wani bala'i a rumfar kasuwa haka a mota haka a sa hoton Iliyas ko maganin hadari karshen shirka wadda ko larabar jahiliya ba su irin ta ba nuni ne wannan sosai da sosai da ran mu dinnan a Maiduguri naga ana yawo da hoton wani an ce shi ma wali ne wani abul fatah ko wane ne shi ma aka ce wali ne ana cewa duk wanda ya gan shi ma shi dan aljanna ne ko oh. kuma hotonsa an rubuta da Hausa da Larabci a ciki kuma a nan gurin lokacin da aka yi ta bala'in PRP za a ga jahilai suna yawo da hoton Aminu Kano suna cewa ga maganin mayu a jika a baiwa yara su sha duk mun ga wannan da idan mu anan kasar hoton aminu kano da daren nan da fara hula a ce ga maganin mayu a cika a sha a baiwa yara to shi sa hoto yake da jaraba duk wanda yake malami idan ya bari ana yawo da hotonsa zai zama fitina ga mutane wata rana ko a kusa ko a nesa sai sa ko da ahlus sunna da suke kafa bai hoton marigayi shek Abubakar Mahmudu Gumi a dakunan su ko dukkan wani malami na sunna kuskure ne kuskure ne ko masu sa hoton gwamnan zamfara to wannan kuskure ne jahilci ne ko hoton Usama bin ladin din sai ya kai mutum zuwa ga shirka baka san lokacin da shaitan zai zo ya lakana ma ya maka talqinin wata kalma ta kafirci baka faɗa baka sani shi yasa manzo Allah yake cewa za a ce da masu hoto ranar tashin kiyama ahyu ma khalaqtu abin nan da kuka suranta sai kun busa masa rai yau kun busa masa rai da aka kama da kuke kun ga farkon abin da ya haifar da shirka shine ne hoto fasawwaru lahum as dan ka ya kamata ake eh ban ji ba eh da akan me muke magana sun dazu a akan sa muke magana hoton amina Kano din eh, mutum mutum ya fi hoton Ilyas din ba hoton ne kamar ba ko kuma da aka zana da hannu ai duk shi muke magana tun da baka fahimta ba sai in ya zama larura kamar na fasfod wannan babu yadda zaka eh to wannan waɗansu malamai suna ganin saboda wasila ce ba kafaffe ba ne a koyaushe da zaran program ya ƙare an daina ganin hoton ba a kafai ce ba kamar yadda za a kafa hoto a ɗaki ya sha bambam ina fata an fahimta saboda haka sai a kiyaye kwarai da gaske abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum sai a kira sallah me gaskiyar cewa Abu Jahal sunansa Abul Hakam ai shi ma Abul Hakam ba suna bane ba alkuniya ce sunansa shine Amr ibn Hisham Amr ne sunansa ina jin ka rijiya wannan kan ai da ne yanzu kan babu ita babu ita ina taba shiga amma ba zan iya haddato maka don abin da yake ciki ba na san da akwai ginshiki guda uku kuma gini ne kamar kowane daki kawai a rufe ba tare da an ajiye kowane irin kaya a ciki ba an tanadi wani wuri na yin nafila idan ka shiga ciki sukan bude ne kadai ga baki na musamman kamar idan waɗansu shugabannin ƙasashe sun je na duniya akan bude su shiga a lokacin in ka sa'a ka shiga cikin taro ka saje da su sai ku shiga kamar kuma waɗanda suke so a gasar karatun qur'ani ta duniya duk shekarar da suka je ana bude musu su shiga shekarar da muka je gasin karatun qur'ani a 1988 na shiga ina cikin wanda suka shiga sannan kuma akwai wata shekara da muka zo ziyara daga jami'a nan ma mun ci sa'a an buɗe mana mun shiga kamar dai su uku ko su wani abu a na manta na'am wa alaikum salam kafa hujja da wannan hadisi cewa annabi na ke bantuwa a bayan gari dan ibada mutum ya kafa hujja a yanzu da shi ba wajen yin halwa ko rahabaniyanci dan manzala da kansa ya ce la rahabaniyata fil islam a yanzu babu rahabaniyanci irin wannan mutum ya je bayan gari shi kadai da abin da sauran saboda haka kafa hujja da wannan hadisin ba daidai bane a wannan lokacin ba a maganin sallah guda biyar aini ba a maganin kaza wannan yanzu duk akwai su ina fata an fahimta son rai ne kafa hujja da wannan hadisi ba da ne ba ne wa suka ce mutum zai iya amfani da zane idan ya zanto dan ya mai da shi wasila min wasa'il idah wato hanyar isar da sako ga ɗalibai ga mai karantarwa yana karantar da kimiyya ko yana karantar da kiwon lafiya zai bukaci lokacin ya yi zanen ko kwarangwallon dan adam ko ya zana gwiwa don nuna jijiyoyi ko kayan cikin mutum ko wani makamancin haka sun ce amma daga nan gurin ya zanto iyakacin nan kawai wajen wannan aikin shi ma in zai iya yiwa isar da sakon ba tare da an yi hoton ba to shi ya fi amma abinda ba zai iya yiwa ba iya fahimtar sa har sai an zana ko kuma zai fi sauran fahimta da wuri to shine malamai suka bada hanzari game da irin wannan cewa za a iya shi ku gane hoton da ya fi kowanne hadari hoto na girmamawa daga shi sai hoto na batsa hoto na girmamawa zai kai zuwa ga yin shirka ne da aka ce ga hoton wani babban shehi sai mutane su rinka masa wata girmamawa ta musamman ko a rinka taba shi ana shafa a jiki ko a nema a masa sujira kuna ganin wannan kawo abin dariya ne wallahi mutane abin da suke yafi wannan gobe mutanen da za a je makabarta a samu ciyawar kan kabari ya cinye zai kuma da an yi wannan jahilci da rikin sanin Allah ya yi yawa da tare da mutane saboda haka da'awar tauhidi dole ne sai ana yin ta duk wanda yake mafarkin zai da'awa ba tare da tauhidi ba to gara ma ya ajiye da'awar sa dan ba ta da wani amfani duk da'awar da babu aqida a cikin ta babu tauhidi wallahi tallahi ba ta da amfani za ka gina mutane ne akan farallai da nafila kuma ba za su karɓu ba in babu tauhidi kuma a wani ma yajibu alal mukallafin shi ne ta sun imani kai ka ce in kai magana akan wannan ka'idojin imani da da me za a yi rigima da kai sai ka ɗauko sallah ta yadda ba za ku yi rigima ba sai ka yi ta yi ba ɓata lokaci ne gara ma ka da da'awa kawai ka shiga wani abin ban ka samu lalata hanyar sa amma da'awa dai kan baka da lalata wannan hanyar an bayyanta ku saboda haka dole ne kira zuwa ga aqida da wayar da kan mutane in ba haka ba shirkar da mutane suke ta yawa wato kwata kwata mutane ba sa ganin girman ubangiji duk wata fawa ta ubangiji an ba wani wali ko wani salihin bawa sai za a zauna lafiya na'am wannan gadir kuma akan hanyar madina ne zuwa makka idan ka fitar ga makka ka kusan zuwa madina can gadir kuma na wallahi akwai dai matsala kan ina goyi bayan yan uwa su shiga siyasa amma har kullum yana na akan bakana na taɓa faɗa su ke ganin kamar ba daidai ba ne siyasa abin da za ta taimaka mana ta kawo mana gyara ko yaya yake idan mun samu mutanen kirki ta yadda in mu samu ba ta zama cikin barna amma ita kaɗai ta kawo mana shari'ar musulunci ɗari musu ɗari zai mana wahala da muka faɗa haka gwamnan zamfara ya tabbatar da shari'a ta yake ganin kamar mun warware kanmu ba wani warware kanmu da muka yi kafin shari'a ta samu ɗari bisa ɗari sai in komai yana hannun gwamna wanda a yanzu da 'yan sanda da soja duk ba su hannun gwamna suna hannun wa federal government kuma obasanjo je zo sakin wani makirci mayar da alkalai gaba ɗaya ƙarƙashin federal government daga can albashin suke zuwa kaga wannan wani makirci ne shi ma na yawa shari'a zagon kasa da yadda aka zo aka makale albashin alkalai ta yadda kaga sai a sa su karɓar rashawa kaga batun shari'a ya tashi daga aiki to amma shigar mutanen mu cikin harkokin siyasa yana da muhimmanci zai taimaka taimako mai yawan gaske ko da ba zai kawo addini dari bisa dari ba za a iya cin nasara wajen kashe sittin saba'in tamanin cikin dari aka ko samu nasara kashi saba'in cikin dari ba karamin nasara ba ce wannan dole sai da mutane ke su da aka zo irin wannan a yanzu ba mu kai matsayi na fahimtar addinin da zaka ce mutanen mu kar su yi hoto ba nan za su yi kaza matakin fahimtar bai kai ba har yanzu da'awa tana zangon farko ne amma ko lokacin za a kai wannan matsayin kace dan takara ba sai wannan hoton ba ina ba ta mu fahimta za mu kai wannan mataki na fahimta daga lokacin da muka dana jin a cikin zuciyarmu mu sayan ƙuri'ar mu za a yi yan talakawa mu duk suna nan sa rike da ƙuri'ar su ne dan a saye su a ba su kuɗi a ba a yi musu su yi su to kaga wannan babu ruwan shi da makomar kansa ko makomar ɗansa da zai haifa yanzu kai a Najeriya kana yau kana sayin gero naira ɗari da wani abu da kake tsammanin dan dan shekara biyar nan da shekara goma sha biyar da zai zama mutum nawa zai sai gero kai a najeriya yanzu ka rasa ruwan sha ka rasa magani a asibiti me kake wa ka tunani nan da shekara goma sha biyar da zai zama mutum ya nemi waɗannan ababen shi ma don ya rayu daidai lokacin da kuma kai ka fara kasawa shi kuma ya taso to amma dan saboda rashin lissafi na mutanen mu duk ba sa irin wannan hanya ba sa irin wannan hanya yanzu yan siyasa duk sun sace kuɗi sun rike a hannunsu sun aji sun ce kawai mutanen mu dabbobi ne a yadda siyasa ya zo za a fito da kuɗi ne shikenan sai a yi ta zarci sai a mutu to mutane akwai buƙatar su zama wayayyu sosai da sosai duk wanda ya ba ku kuɗi ku karɓa ku cinye ku gyara gidanku ku yi abin da duk za ku yi amma kan ku jefa masa gurna idan ya baka zai sa ba za ka karba ba rizqun saka Allahu ilaik ka je ka roka ka yi zalama shine ba ba mutunci ko baka kyauta ba mai yadda da maula ko roko ko wani kai kuka wurin wani dan adam ba ba zai baka abin da zai yanke maka talauci ba amma haka kawai zai same ka baka karba ka cika yanka kar ka ce wai zaka marka wani zuhudu na za ka yi zuhudu gero na tashi me zuhudu ga kuma kai babu wani zuru ka karbi kayanka dama daga cikin dukiyar kasar ne ya ta ya baka amma ka kayar da shi saboda in yi ba ka ki karba zai je ba dan kwaya dan daba ko bukatar da ya fahimta sosai da sosai amma matsalolin da muke ciki wallahi suna daban tsoro kwarai da gaske matsalolin suna daban tsoro sai me kake so in ce maka ne da wasu tambaya bashin ta daga nan zuwa darasi na gaba yana tambaya dangane da ruwaya da ta ce manzan Allah ya faɗa rangar tsirecin su wannan ruwaya ta inganta na ce masa gaskiya ban bincika ta ba sai dai abini bashin ta zuwa darasi na gaba insha Allah zan binciko ta insha Allah ta'ala ba abin da yake da wahala irin karatun sira fa saboda abubuwa ne kafin ka tace su akwai wahala ka rasa maraje din ma ko ka koma maraje din kan maluma guda ɗaya kafin ka ciro ta sai kai awa uku kan wani abu guda ɗaya awa uku wani lokacin za ka yi kafin ka samun wata ruwaya ɗaya gindin zama ta inganta ko bata inganta ba to amma dai insha Allah zan yi kokari daga nan zuwa darasi na gaba ga binciko wannan kuma kuma ku je ku binciko duk wanda ya binciko wani abu sabo ya zo ya faɗa mana da kuma inda ya binciko ba ba ga labirari ba ana budewa kullum tun daga karfe takwas na safe ko ko tara ne goma na safe tun daga karfe goma na safe har zuwa lokacin azhar kuma da yamma a sake budewa da la'asar tun daga nan kuma har zuwa goma na dare tara na dare to kaga ai mutum zai samu da ya zo ya yi karatu inda yana da makamashi Allah shi mana gaban kasa wannan darasi na sha biyu ne ko na sha ɗaya dan na suna fa akwai darasin da ba darasi ne muka yi balla wannan kusan baya cikin lissafi ko har da shi ne kuka lissafa to na sha biyu ne yanzu wannan kenan ban da shi ya kuka yi dariya don na ce akwai darasin da wata to sai mako na gaba duk dai wanda bai sani ba daga yau dai mun koma karatun sira insha Allah sai mako na gaba in Allah kai mu kuma kamar yadda kuka sani yau cikin dare akwai lacca da za a yi a bagwarwa daga police station na gwagwarwa za ka yi arewa kafin ka kai yan balangu za a ga wurin da za a yi lacca kuma lacca ce mai matukar muhimmanci kwarai da gaske san an koma ruwa sosai game da laccocin shari'a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 ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiyya don ci gaba da karatun littafin mu muktasar sira wannan kuma shine darasi na goma sha uku idan ba a manta ba a baya mun tsaya ne a matashiya ta karshe ba'du ma kana alaihi ahlul jahiliya wani sashi na abin da mutanen jahiliya suke kai a baya da na bautar gumaka musamman shahararrun gumakan nan da suka yi fice tun lokacin annabi nuhu alaihi salam wato ainihin wad da suwa'a da yabusa da yahuka da nasra yau kuma za mu tashi matashiyar bin lihai awwalu man ghayyara dina ibrahim amru bin lihai awwalu man ghayyara dina ibrahim wato shi wannan mutum mai suna amru bin lihai Shi ne farkon wanda ya canja addinin annabi ibrahim alaihi salam ma'ana tun daga lokacin da annabi ibrahim ya kawo ɗansa isma'il ya zaunar da shi ya tashi a cikin maka har ya zuwa lokacin da ya zo ya gina ɗakin ka'aba kuma ubangiji ya umarce shi da yin shela da faɗinsa cewa wa azzin fi nasu bil hajj ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum mutane suka ansa masa wannan kururuwa suka zo suka yi aikin haji tun daga lokacin maka ta gaji tauhidi daga wajen annabi ibrahim kuma haka tauhidi ya ci gaba da wanzuwa a makka a duk tsawon tarihinta shirka ba ta fara zuwa makka ba sai sakamakon wannan bawan allah mai suna amru bin lihai ko kuma amru amir wanda yake al-khuzai dan kabilar banu khuza'a ne shine farkon wanda ya fara kawo mutane bautar gumaka ina fatan kun bayyana wa kana amru bin luhay sayyidu khuza'a kahinan wato shi amru bin luhay shugaba ne na kabilar khuza'a kuma boka ne ya shahara da bokanci wa kana lahu ra'iyun min al-jinni yana da wani abokin mu'amala cikin aljanu idan an ce ar-ra'iyyu min al-jinn shi ne wanda yake bayyana ga bokansa ko malamin dubansa a duk lokacin da ya lafiya dan ya faɗa masa wata bukata da zai taimaka masa a kai wato shi bokan ya fada wa aljanin aljanin kuma ya zartar irin wannan shi da ake kira arra'iyu an gane ko allazi yura fa yuhab wanda za a ganshi a kaunace shi a cigaba da mu'amala da shi walahu ra'iyyu min aljinn fa atahu sai aljanin yazo wajen amru bin al-hayy fa qal yace da shi ajjil as-sayra wa dha'na min tihama gaggawa ka tashi igaggawa ka yi tafiya a tsayir tafiya wa za'an yin balaguro min tihama daga tihama tihama yankin ƙasa da yake gangare wato dukkan yanki na ƙasa da yake gangare musamman wanda yake makwabtaka da bahar maliya red sea shine ake kira tihama can kan tudu wajen sirriya nan kuma ana kiransu da suna najid tihama wuri mai gangare najid kuma kan tudu ke ajjil sayra wa dha'na min tihama بالسعد والسلامة ائت جدة تجد أسناما معدة فأوردها تهاما ولا تهب ودع العرب إلى عبادتها تجب wato daga jin wannan magana ce ta bokaye maganar bokaye sun saba da yin saja'i saja'i shine kai kawo jumla guda hudu ko biyar harafin karshe yana wato duka kowace jumla tana karewa da harafi iri daya a karshe kun gane ko ko jumla biyu ko uku mafi karanci biyu ta iya kaiwa uku ta iya kaiwa sama da haka ku ji zantan ajil sayra wa zana min tihama kaga ya kare da mimun da tawun a karshe ko bi sa'ali wa salama mimun da ta a karshe iti dudda dalun da kuma ta a karshe tajid asnaman mu'adda dalun da tawun a karshe ko fa awridha tihamata wa la tahab la tahab sai kuma yace wada'ul araba ila ibadatiha tujab tahab tuja ina ba da goma inda wannan ne sajai a cikin ilimin balaga to galibi bokaye da haka suke maganganun su to sai zanto maganar su ta sha ban da yarukan sauran mutane waɗansu maganganu dai waɗanda za a yi ma barazana da su a tsaro su rinka karewa da harafi iri ɗaya ka ji dai abin ba dama ne wato kai ma tun daga magana ma ka sallama <laughs> to anashin sajai a cikin ilimin balaga yana daga cikin balagar zance yinsa amma duk malaman balaga sun yadda karka yi takallufin sa kakalansa in zai zo bisa ga dace daya biyu to ya zama abin yabo ko da cikin zai amma in kine zaka kakalo shi sai kai ta tunanin kalmomin dan in jara su rinka tafiya tare kamar yadda waɗansu masu hudubobin juma'a suke yi to wannan sai zanto mazmum ya zama abin zargi dan zance ne irin na boka bai kamata kamar yadda shi kuma wajen wa'azi ba an fahimta ku duk zance da zaka kera sai ya zanto haka ya fado afwan wato ba tare da ka yi kakala ba to wannan yafi ka tafi akan salikar ka da ɗabi'ar ka da Allah ya halice ka to ya fi burgewa sama da zancen da duk wanda ya ji ya san ka kakalo ne dole sai ka kulla alaka tsakanin kalma kaza da kalma kaza to wannan sai zanto abin zargi to me yake nufi da wannan zance yace ajjalin sayra wa zana min tihama tashi ka gaggauta tafiya ka gaggauda balaguro daga tihama bis wa salama ka yi tafiyar ka bis cikin albarka ko cikin alkhairi wa salama da aminci iti judda je garin judda da ke gabar teku tajid asnaman mu'adda zaka samu waɗansu gumaka shiryayyu an riga an kimtsa su dama an riga an kammala sassa da su ba a wuri jiha ta wala ta ɗauko su ka kawo ƙasar tihama kar ka ji tsoro kar ka lazana wad'ul araba ila ibadatiha tujab kai kila ila araba ta su cigaba da wata musu za a ansa maka ina ba da eh. to kusa a darasin da ya wuce mun ce waɗannan gumaka da aka sassaka lokacin da aka yi ruwan tofana aka ragargaza mutanen annabi nuhu alaihi salam masu tarihi suka ce sai ruwa ya jawo waɗannan bayan ruwan ya tsotse wanda ya ragowa ba zai bi tofuna da koramu na duniya ba to sai ya kasance sun biyo teku sun biyo teku sun so gabar jidda to shine wannan aljanan tunda aljana yana da ikon ya je wuri mai nisa ya dawo yanzu yanzu ne ya baka labari yanzu ana zaune anan sai aljana ya je sako ta komai duguri ya dawo ya baka labarin wani abu to sai je gano sai zo ke fadawa amru bin al-hayy cewa ga kuma katan ko kuma ga waɗansu kuma katan da zaka samu kamar min indillahi dan asnaman mu'adda an kimsa ba kai ne zaka yi ba kawo wa mutane dan ya kasance sun ci gaba da bota ta mu kun bayyana da kyau fa ta judda sai je garin judda fastasara ya binciko waɗannan gumaka wato a gabar teku ya ya lallabe su sun hamalaha hatta ha tihama ya ɗauko su har ya kawo su ƙasar tihama ya iza mutane cewa su zo su gaba da bauta musu wa habar alhajj ya zo ya halarci taron aikin hajji da larabawa ke zuwa tun jahiliyyar fada al'araba ila ibadatiha ya kirayi larabawa cewa su zo su ci gaba da bauta waɗannan gumaka fa ajabahu awf bin azra sai Auf ibn Uzra ko ibn Azra ya ansa maka fa dafa ilaihi waddan sai ya ansa kiransa sai ya bashi gunkin wad fa hamalahu shi kuma sai ya dauke shi fa kana bi wadil qura jandal shi wannan mutum mai suna Auf ibn Uzra inda yake mazaunarsa garin da yake da zama ko kauyen su ko karkarar su a can wadil qura wani wuri da ake kira dawmatul jandal wa samma ibnahu abdawad da ya haifi da sai ya sa masa suna abdawad dan yadda da wannan gunki fa huwa awwalu man samma bihi shine farkon wanda ya fara rasa suna abduwat lam yazal banuhu yusdinunahu hatta ja al-islam ya'yansa ba su gushe ba suna kula da wannan gunki da bashi kariya har a lokacin da musulunci ya zo fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khalid ibn al-walid li hadamihi fa halat bainahu wa bain banu azra fa halat bainahu wa bainahu banu azra فقاتلهم فقتلهم ثم هدمه وجعله جذاذا lokacin da musulunci ya zo sai manzon Allah ya tura Khalid bin Walid wato bayan an yi hijira zuwa Madina kenan dan ya je rushe wannan gunki fa halar bainahu wa bainahu banu Uzra sai kabilan banu Uzra suka tsare hanya da su da banu Amir cewa Khalid bai isa je inda gunkin ne yake ba lantana ya rusa fa qatalahum Khalid bin Walid ko ya yake su fa qatalahum sarki nasara akan su ya karkace su sun mahadama hutan ne ya rushe wannan gunki wa ja'alahu juzazan ya karere shi da ja'alahu juzazan ina ba da ku wa ajabat amr bin lihay mudhar bin nizar waɗanda kuma suka ansawa amr bin lihay bisa ga bautar gumaka yan kabilar mudhar ibn nizar fadafa ila rajulin min huzayl suwa'a wato shi amr bin lihay kuma sai ya dauki gunkin suwa'a sai ya bayar da shi ga kabilar banu huzayl fakana bi ardin yuqalu laha wuhas aka je aka ajiye shi a wani gari ko wani ƙauye da ake kiran shi da suna wuhas haka nan malam ya rubuta amma da na koma cikin littafin mu'jamul buldan sai aka ce sunan garin wahas al-wahas bil wa wal ha wat ta qaryatun bi ta'if ala thalathati anyal min waj wani gari ne kusa da ta'if tsakanin garin da waj wato mil uku ne kadai ala ne ke son in ce da ku idan kana cikin karatun littafi musamman littafi wanda yake mutaqaddim tun na da karni na farko ko karni na biyu ko ko na hudu har zuwa karni na kaza za ka iya zuwa ka ga wata kalma sunan gari ne ka rasa yadda za ka yi kafurta ta ko kuma kafurta ta daidai amma baka san inda gari yake ba a duniya to malaman musulunci suna da rubutu akan wannan akwai littafin mu'jamul buldan na yaqutul hamawi Yi amfanin sa ya fassara ma duk inda ka ambata yanzu idan ka ce kana so ka san Makka a ina take geographically kawai zaka je ka bi littafin nashi ne sai ka je garurukan da ya bude su da ma ba da haka kai ta tafiya har zaka zo kan Makka sai ya maka bayanin Makka gari ne ke daidai wuri kaza ga tarihin sa daga wuri kaza zuwa wuri kaza shin baka je wani balaraban kawai ba a da cikin jahiliya ya rera waka ya ce kaza sai ya kawo ya kawo ya kamar yanzu nan Mutul jandal kana so ka sani yaya take a geography sai ka je ka bude shi kawai sai ya fassara maka kana so ka san najran kana so ka san hajar kana so ka san kaza duk garurukan nan ba wai laraba ka dai ba hatta waɗanda suke cikin irin garin eh, eh, garin sai Imam Bukhari Bukhara misali irin su Naisabur irin su Tabranistan irin su Kailan irin su Jailan ina fata an fahimta duk sai fassara maka ga inda suke a geografiyance a cikin duniya daidai wuri kaza tsakanin su gari kaza zuwa wuri kaza mulka gane alal musulunci ba abin da suka kai sai dai kawai idan mutum ya zama ba gidaje yana karatu shikenan da karatu wanda yake irin na gida babu ci gaba alari ismail mu kusa daga nan gurin kuma ya kammala karatu to kaga alimta sai an waza bat danka a kiyawa ka san wani abu tabbas ba za a ce maka baka san komai ba to amma al'amura da yawa sun kwace maka ko baka san da haka shi ne ya ce wahal amma can an ce wahal min batni nakhla kusa da batni nakhla ne nakla kuma duk dai kan hanyar ta'if din ne daga madina zuwa daga makka zuwa ta'if annan fasar ta'if annan waɗannan wuraren san nakla tun ne inda manzon Allah ya daina karatu a cikin sallar asubahi lokacin da aljanu suka rasu suka saurari karatu sai sarrafna ilayka nafara min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ya abuduhu man yalihi min mudar waɗanda suke bauta gunkin suwa su ne waɗanda suke da kusa da wannan gari cikin kabilan mudar wa fi zalika qila a cikin wannan ne aka ce a wani baitin waka tarahum hawla qiblatihim ukufan kama akafat huzailu ala suwa'i tarahum hawla qiblatihim ukufan zaka gansu sun lizinta alqiblar su ba sa barin ta wajen ibada kama akafat huzailu ala suwa'i kamar yadda kabilar huzail suka lizinci gunkin wajen bauta haka kabilar muzahid kabila ta cikin kabilun larabawa ita ma ta yi biyayya ga amr bin lihai fa dafa ila nu'aym bin amr ibn umar al-muradi yaqut sai ya dauki gunkin yaqut ya ba mutumin nan mai suna nu'aym ibn umar al-muradi wa kana bi ukuma bil yaman wato shi nu'aym yana zaune a wani gari da ake kira ukuma zaka yi wa alhamza din nan ban ma kafin kuma kai masa dauri ukuma haka a ce a yake a cikin mu'jamul bundan bil yaman can ne kusa da yaman ko a kasar yaman ta abudu muzhid wa man walaha waɗanda suke bauta gunkin yago su ne kabilar muzhid larabawan yaman ne da kuma waɗanda suke makwabtaka da su wa ajabatu hamadan kabilar hamadan kuma su ma suka ansa masa fa dafa ilaihim ya'uq to kuma sai ba su gunkin ya'uq kai dai wannan mutum yayi shirme da yawa a duniya kai kuma aikin garaba kuma kan kowace kabila kamata naka fa dafa ilaihim ya'uq ya ba su gunkin ya'uq fa kana bi qaryatin yuqalu laha ya ya rubuta nan gurin khiwan haka ya rubuta amma yadda kalmar take khaywan ala wazni fa'al an gane ko a garin da ake kira khaywan ta abuduhu hamadan wa man walaha min al-yaman kabilar hamadan su ma larabawa ne a yaman da su da wanda suke makwabtaka da su sune suka ci gaba da bautar wannan gunki da ake kira wanda ake kira ya'uq a garin khaywan wa jabathu himyar kabilan banu himyar su ma sun ansa kiran amr bin lihay fa dafa ilaihim nasra su kuma sai basu su gunkin nasra fa kana bi mawdi'in bi saba an ajiye shi a wani gari a wani wuri a garin saba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya ta'buduhu himyar kabilar himyar sai yake bauta masa wa da wanda suke makautaka da su falam tazal hadhihi al wannan gumaka gaba ɗaya ba su gushe ba ana ta musu hatta ba a sallahu rasulahu sallallahu alaihi wa sallam tara har yanzu a lokacin da Allah ya turo da manzan Allah tsara da wancan Allah tabbata gare shi shine ya rusa waɗannan gumaka ya rusa su rusawa biyu mafi mahimmanci sannan mai mahimmanci rusawa iri biyu rusa ta farko da ke ita ce mafi muhimmanci shine rusa abin daga cikin zukatan mutane ta hanyar cire dattin shirka a cikin shirka a sanya haske na mai na tauhidi da ikhlasi sannan kuma rusa ta bi shine abu goma kan kare da domin idan baka rushe abu a cikin zuciyar mutum ko ka rushe shi a fili sai saki gina ba ina ba ta an fahimta yana da tasiri kwarai rushe gunki inda an samu dama duk inda wani mutum mutum yake a kai shi kasa a rusa shi don alama ce daga cikin alamomin maguzanci da bautar wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to amma rusa abin a cikin zuciya ta hanyar hujjoji na qur'ani da hadisi shine abu wanda yake mafi kai ina ba da mun bayyana وفي الصحيح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ذو cikin sahih bukhari daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi ce manzon Allah ya ce ra'aytu amr ibn amir al-khuzai kaga ya ce amr ibn amir anan a wani hadisi kuma yace amru bin al-luhayd amru bin al-luhayd ra'aytu ra'aytu amr ibn amir al-khuzai naga amr ibn amir al-khuzai yajurru qasbahu yana jan karan hancin sa tindari cikin wuta ba qasbahu ba qasbahu fa kana awwala man sayyaba as-sawa'ib shine farkon wanda ya fara tamfa dabbobin da ake kira as-sawa'ib as-sawa'ib jam'i na sa'iba ma ja'ala Allahu min bahiratin ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون تسييب الصوائب shine haramta cinta ko haramta tatsan ko haramta wato shine farkon wanda ya fara tamfa gumaka bayan shine ya fara kawo botar gunki kuma shi ya fara tamfa mai dabbobi cewa kar a ci dabba kaza an gane ku kar a ci bahira kar a ci sahiba kar a ci wasila kar a ci hamsa an gane ku wannan hadisi yana cikin bukhari wa fi lafzin a wani lafazi daban wa ghayyara dinin ibrahim shine ya canja addinin annabi ibrahim wa fi lafzin annabi ishaq a wani lafazin daban daga ibnu ishaq sahibu siyar yace fa kana awwala man ghayyara dinin ibrahim wa nasaba al-awsan shine farkon wanda ya canja addinin annabi ibrahim kuma yazo ya kakkafa gumaka mutane na bauta musu ina fata mun fahimta kaga wannan ai ba karamar hasara ya duniya ba musamman in mun lura da hadisi manzo sa yake cewa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu uzuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min uzurihim shay wa man da'a ila dhalala kana alayhi min al-wuzri mithlu awzari man ittaba'ahu duna an yanqusu zalika min awzarihim shay dukkan mutumin da ya kiran mutane zuwa ga wata shari'a zuwa ga wata gaskiya zuwa ga wata sunna yana da adadin ladan mutanen da suka ansa kiransa ba tare da an tauye musu kaɗan daga cikin ladansu ba shi za a ba su ladan shi in ya yi kira kuma a ba su ladan su in sun yi aiki da abin kuma a ba shi adadin yawan da ya kai mutanen da suka ansa masa na falalan ya kira su to haka idan mutum ya kira zuwa ga bid'a ya kira zuwa ga shirka ya kira zuwa ga barna ya asasa wata barna mutane suka gani suka koyi da shi yana da zanubin yi barnar yana da zanubin adadin mutanen da suka yi masa da'a wajen wannan barna Allah ya tsare shi yasa manzo Allah ke cewa madalla da bawa da ya zanto mabudi na alkhairi makullin sharri amma tur da bawan da zai zanto mabudin sharri amma kuma ya kulle alkhairi wa kana ahlul jahiliyyati ala zalika mutanen jahiliya sun kasance akan wannan ɗabi'a ta bautar waɗannan gumaka fihim bakaya min dini ibrahim a cikin su akwai ragowar da suke kan addinin annabi ibrahim ko kuma wani sashi na ibadoji na addinin annabi ibrahim mislu ta'zim al-bayt kamar girmama dakin Ka'aba wa tawafu bi da yin tawafi ga wannan daki wal hajj da aikin haji wal umra da umra wal wuqufu bi arafa da tsayuwa da ake a arafa wa muzdalifa da kwana a muzdalifa wa ihdabul budun da yankara kuma a kyautar da ayi hadaya da naman wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair wa nizaru taqulu fi ihlaliha qabilar nizar sun kasance suna faɗa in sun zo yin talbiya suka ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka labbaik allahumma labbaik an sawarka ya Allah an sawarka labbaik la sharika laka muna an sa baka baka da abokin tarayya illa sharikan huwa laka sai wani abokin tarayya da dama naka ne tamliku huwa ma malaka kai kake mallaka sa da abin da ya mallaka fa anzalallahu sai Allah ya saukar da daraballahu lakum masalan min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun saboda wannan zance nasu sai Allah ya saukar da wannan aya da cikin suratul rum Allah ya buga muku wani misali daga kawunan ku gane halakum mimma shin a cikin bayin ku da daman ku ya mallaka kuna da waɗanda suka yi tarayya da ku fi ma ku cikin abin da muka arzuta ku da shi na 'ya'ya da mata da gidaje fa antum fihi sawa sai ku zanto ku da su daidai wa daida yanzu a cikin ku akwai wanda zai je kasuwa ya sayo bawa sai ya zo bawan yi tarayya da shi dangane da matansa ya yi tarayya da shi dangane da 'ya'yansa yi tarayya da shi dangane da gidansa da da jarin da hannun jarinsa da kudadensa da ababen hawansa a ce shi da fa antum fihi sawa ku da bayin ku zama daidai waje da fihi cikin wannan abin da muka rasa ku da shi za ku yi tafi haka to bawa fa wanda ka sayo a kasuwa kenan shari'a ce ta sa masa suna bawa amma ba kai ka halitta shi ba baka san ma ranar da aka haife shi ko baka san ranar mutuwarsa ba amma baka yi dabe tarayya da kai cikin mulkin ka to dan me ka sanya wa Allah wani cikin waliyai ko salihai ko mala'ika ko annabi ko wani aljani wanda zai tarayya da cikin mulkin sa kai baka son ai tarayya da kai cikin mulkin ka amma ka san wa Allah wanda zai mai ya tarayya da cikin mulkin sa shine kamar abin da muke faɗa kwanaki sai wani kawai ya bunƙasa ya ce ya zama Allah haka kawai dan rashin sanin waye Allah wannan ba rashin sanin waye Allah ba kenan to inda zaka je gidansa ka yi sallama ka kwankwasa matan su leko wane ne ka ce ni ne wane sai ya kasance ai na zama shi ne na rikide na zama shi mai gidan zai yadda matan za su yadda to amma yazo ce yi ya zama Allah dan ƙaryar ya kuma aka yadda shi in ka ce ka zama shi ba zai yadda ba to wanne ne aka fi tsammanin yi wasa a birnin hankali ni in zama shi a matsayin sa na dan adam ko shi ya zama Allah wanne zai fi saukin faruwa dan adam ya zama dan adam shi zai fi saukin faruwa inda zai yi to amma wannan kansa ba wani hankali da zai yadda da wannan to dan me ya yadda shi ya zama Allah ko aka yarda masa ko aka yi imani da shi bisa ga haka kawai a ce ga wani mutum yana aiki da kumfa ya wai kashin kaza da an ka dafe ya tara kasinta dan sharafi ta tashi saboda shi ta dafe gare shi madan farar masana kadai yake sai babu yake ko a ina wali yake ta kamata wai kaza ce aka cinye nama aka kashin kuma aka farfasa shi aka gaggasa aka tattauna aka saba da aka tara kashin sai zo ya dan dake ta haka kawai sai fur ta tashi haka saboda shi waliyin Allah ne ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم shin kuna da waɗanda suke tarayya da ku min shuraka'a ababan tarayya mimma malakat aymanukum cikin ababan da kuka mallaka na bayi fi ma razaqnakum sai tarayya da ku cikin abin da muka ku na arziki fa antum fihi sawa sai ku zanto ku da su daidai wa daida takhafunahum za ku rinka jin tsoron su ka kum anfusakum kamar yadda kuke ji wa kawunan ku tsoron wani abu ma'ana za ku ji tsoron hana tsayin tasarrufi cikin dukiyar kamar yadda ku ba za ku iya hana kanku tasarrufi cikin dukiyar ba kina akwai wannan babu kazalika nufassir al-ayat liqawmin yaqilun Allah ce kamar haka ne muke rarrabe ayoyi ga mutanen da suke da hankali suke da tunani suke da basira duk wanda aka gani da hankali ba ya tunani dan inda akwai cikakken hankali mutum ba zai shirka ba shi yasa kafirai Allah ya ce wa ma qadarullah haka kadari ba su girmama Allah nan girman sa ba inda sun san girman sa da ba za su sa masa kishiya ba ba zai yi sa masa kishiya ba wannan magana cewa wannan abin da kabilar Nizar suka yi na faɗin talbiya a irin wannan yanayi shi da sanadiyar sauka wannan aya wannan hadisi al-Imam Tabarani ya rawaito daga Abdullah dan Abbas Ibn Kasir ya kawo cikin tafsirinsa to a takaice kun ji tarihin shigowar gumaka a cikin kasar larabawa wane ne farkon wanda ya fara kawo su amr bin lihai ko amr bin amir al-khuzai shine farkon wanda ya fara kawo bautar gumaka kuma shine farkon wanda ya fara tamfa dabba a ban kasa a yau duk wanda ya tamfa wata dabba ya ce ba zai ci namanta ba ma'ana amru yana da wani kaso na zunubi a cikin wannan dai shine farkon wanda ya fara yin wannan sanamu mana daga nan sai gunkin da ake kira mana a fara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata gunkin mana menene tarihin sa wa min aqdami asnamihim mana yana daga mafi dadewar gumakan larabawa gunkin gunkin mana wa kana mansuban ala sahil al-bahr an kafa shi ne a gabar teku min nahiyatil mushallal kusa da wurin da ake kira al-mushallal bi qudayt a ƙauyen qudayt an gane ko baina makka wal madina tsakanin makka ne da madina amma ya fi kusa da gabar tekun bahmaliya wa kanat al-arabu gaba ɗayan larabawa ba wata kabila da ba ta girmama gunkin mana walam yakun ahadun ashadda ta'ziman lahu min al-aws wal amma ba wanda ya fi tsananin girmama wannan gunki sama da kabilar aus da khazraj kabilun nan larabawa guda biyu da ke madina wa bi sababi zalika anzalallahu ta'ala inna safa wal marwata min sha'irillah a sanadiyar haka ne Allah ya saukar da wannan aya ta inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw i'tamara فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الآية فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح من ذا الله يأيك علي بن أبي طالب أشكر دعاك فتح مكة يجي روشي وانا قنكي نمنا to amma cewa saboda wannan gunki na mana aka saukar da inna safa wal marwata min sha'irillah bai fito sarari ba domin abin da ya fi shahara a cikin littattafan tafsiri cewa an saukar da wannan aya ne dangane da abin da ya shafi gumakan nan guda biyu isaf da na'ila ambatan su zai zo nan gaba an gane su shine abin da ya fi shahara wanda riwaya ta nuna sanamun la daga nan sai lafazin saman eh, gunkin Allah to shi ma din suka ce asalinsa daga almannan ne almannan suna ne daga cikin sunayen Allah ya tabbata cikin hadisi ne a sai su larabawa suka tsagi sunan almanatu idan ya zanto almanan muzakkar ne su suka almanatu ya zanto mu'annas saboda su yana daga cikin shirman su a lokacin jahiliya din ba wato sanya wa gumaka sunan mata to ko namiji ne gunki kan ai dama mai rauni ne ballantana kuma gunkin kuma ita zanto ta matar gunki wanda da a duniyar masu hankali sun yi da tsakanin ɗa namiji da ƴa mace wanne ya fi ƙarfi namiji to kaga su gunkin ma bayan kasancewar sa bil adama ne kuma sai zan to mace shi yasa aka ce duk cikin wanda suka yi da'awar annabta wajen mutum talatin wanda manzo Allah ce za su yi shahara banda su ma akwai da yawa amma dai wanda suka yi da'awar annabta ba wanda mabiyansa suka zama wawaye irin mabiya saja da ita saja duk sauran annabawan maza ne da suka yi da'awar annabta ita kadai ce mace sai ita ma annabiya ce shi ne wani daga cikin mabiyanta yake wa kansu zambo da cikin ta ashat nabi'atuna qansa nasifu biha wa asbahat anbiya'ullahi dhikrana yace shikenan mu kan annabin mu wata mace ce mun zo mun zagaye ta muna mata fadanci amma sauran jama'ar duniya gaba ɗaya annabawan su maza ne ma'ana su manat nan sai suka yi ta anisi kenan haka waɗansu malamai suka ce daga nan sai sanamun lat lafazin allati sun mattakazu lati fi sa'ib a garin sa'ib kuma suka riki gunkin da ake kira allatin kila an ce inna asla zalika rajulun kana ya sawika lil hajj wato asalin allatu suna ne aka tsaga daga latta ya akwai wani mutum a lokacin jahiliya kana ya luttu sawika lil hajj ya kasance yana hada farau-farau ga mahajjanta idan sun zo ziyarar ɗakin haji sai yi farau farau sai ba su domin asawik din shine gari na alkama ko gari na fulawa idan ka sa a cikin ruwa ba farau farau kenan ko kunun zaki ko farau farau dai da ka fassara shi dai shine fassara da za ta fi dacewa a kasar Hausa abin sha ne da za a zo a sa sukari da garin fulawa da ruwa don saboda idan baki sun zo ɗakin Allah ya rika ba su in an zo ziyara tun lokacin jahiliya to wannan mutum sai ya zanto abin girmamawa a wurin larabawa to da ya mutu sai suka yi mutum mutuminsa sai suke bauta mutum mutum dan shi ana daukar shi cewa waliyin larabawa ne wani wali ne dan mutumin da ya dauki nauyin ciyar da mutane wannan ba karamin mutum bane to sai aka sa masa allatu daga latta ya luttu ay khalafa yakhlitu yakhlitu sawiqa bil ma fa yuwaddihu ala al hujjaj wato yana hada garin fulawa da ruwa ko garin alkama da ruwa ya sanya sukari sai ya baiwa mahajjanta dan girmama su to shine da suka yi gunkin su suke bauta masa fa mata sai ya mutu ba aka fu ala kabarihi kawai sai mutane suka lazanci sa wa kanat sakaratun murabba'a kabarin nasa kuma da aka yi wani falalan dutse ne aka yake a kusa da kabarin murabba'a wanda yake zagayayye wato mai kusurwa guda hudu shine murabba'a wa kana ha saqif wadanda suke tsaron wannan gunkin suka mayar da shi nasu sunai kabilan saqif wa kanu qad banau alaiha baitan har ma sun gina wato ainihin a daki a wurin fa kana jami'ul arabi azimunaha mutane duk laraba ka suna girmama wannan gunki wa kanat al arabu tusamma zaidul lat wa taimul lat larabawa sukan tusammi zaidul lat wa taimul lat sukan sa mutum suna zaidul lat ko taimul lat wa hiya fi mawdi'in fi mawdi'i manarati masjid ta'if inda wannan gunki yake yanzu shine inda babban masallaci na garin ta'if yake inda gunki yake a da shine inda masallacin garin Ta'if yake a yau an gane ku falamma aslama taqib yayin da taqib suka musulunta a shekara ta takwas bayan hijira ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mughira ibn shu'ba sai manzon Allah ya tura al-mughira ibn shu'ba fa hadamaha ya yaje rushe wannan gunkin wa harzaqaha bin nar kuma ya kone shi da wuta shikenan kowa ya huta kaga idan an rushe abu a zuci kuma sai a rushe shi a sarari kun ji tarihin gunkin Allah sanamul uzza sai gunkin al-uzza sun mattakadar uzza daga cikin wautar larabawa a jahiliya sun riki gunki mai suna uzza wahi ya ahdath min Allah gunkin al-uzza ya fi zama ya fi zama sabo in an kwatanta shi da gunkin lat wa kanat biwadi nakhla yana wurin da ake kira wadi nakhla fauka zati irq can sama kaɗan da wurin da ake kira zati irk inda mikati da na mutanen iraki a yau wa banau alaiha baitan suka gina wato a daki a wannan inda wannan gunkin uzza wa kanu yasma'una min hasaw suka ji wani sauti na fitowa daga cikin dakin wa kanar quraishin tu'azzimuha quraishawa sun kasance suna girmama gunkin al-uzza falamma fataha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam makka yayin da manzon Allah ya bude makka ba'asa Khalid ibn al-Walid ya aika da Khalid ibn al-Walid fa ataha yaje inda wannan gunkin ke fa abadaha ya kakkarya ta shine abadaha wa kanat ala salati samuratin an kafa itace na magarya guda uku ko kuma bagaruwa guda uku magarya dai guda uku an ɗora gunkin akai ya kare da yasu falamma abada salisa da ya rushe wannan eh, ta farko ya rushe ta biyu da ya zo kanta uku falamma abada salisa yayin da ya rushe ta uku fa idza huwa bi habashiyatin nasishatin sha'ara wato yadda gunkin yake shi na uzza manya-manyan itace aka samu na wato ainihin magariya guda uku sai aka dora wani ɗaki a kan kamar su wannan itacen su suke ɗauke da mai ɗakin shi wannan ɗakin kuma shine gunkin yake an fahimta ko to yana kewaye ne ba wanda ya san me ke ciki sai su da suke bauta a kayan su amma da za ka da sauti yana fitowa an fahimta ko to su yadda asalin gunkin yake a ko mace ce gunkin da aka yi inda za a sa gunkin sai akwai wata mace bakar fata ba habashiya ita ce a wurin illa iyaka an wata ta mutu a kawo wata to yayin da ya je ya karya wannan gwafar ta farko ya karya ta biyu kaga dole daki zai dan fito. da ya karya ta uku fa idza huwa bi habashiyatin kawai sai ya kawo wata mace bakar fata yar habasha na fi shi sha'arha wato duk ta abin ta kwantar da gashin kanta wato ba ta daure shi ba ko kitsa shi kuma ta hargitsa shi haka da ka san dole abin akwai dan wani barazana da ban tsoro to idan aka yi tsafta kuma ba za a ba za a bada tsoro ba amma aka yi kazanta aka hargitsa gashi aka yi wani ko yawuna fita to ya wani bori-bori da wani shikenci haka to ya fi bada tsoro haka duk sai a ba a rikice sai a wadi'atan yadaha ala atiqiha ta dora hannunta akan wayarta ga gashin kanta ya zazzago har kan fuskarta tadribu bi anyabiha ta cije baki tana hada hakora irin shine tadribu bi anyabi wa khalfaha sajinuha bayan ta kuma ga mai gadin ta yana tsaye mai gadin mun kenan فقال خالد سي خالد ابن الوليد يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك إتي يا عز ودو أزاكي نم kufranaki kafirce miki nake la subhanaki ni kan bazan ce subhanaki ba inni ra'aytu Allah kad ahanak hakika ubangiji ya kaskantar da ke ya wulakantar da ke tunda ya haramta bautar ka kuma ya nuna kasawar gunki da rashin ikon sa kanku da haka ya kashe wannan mata riwaya ta tabbata cewa ya kashe wannan mata kuma daraba hafa falakar asa isa ta gobi ya cire kanta sai kowa ya huta fa idza hiya hamama nan take sai kawai wuta ta cinye ta ta zama toka sun makatalar sadin ya kuma kashe mai gadi kuma mai amfanin sa mai gadi gunki ko mai amfanin to ita ce gunkin uzza ina ba ta an fahimta ita wannan matar ita ce uzza din kuma ita ake bauta ma ana ɗaukar ta a matsayin ko ta waliyya ce ita ma ko ta mai karama ce ko ta mai kaza ce haka ake ɗauka inda da shi dan ke kawata wa mutane a cikin zukatansu to amma duk abin da zai baka mamaki shine sai a je a nemi biyan bukata a wurin abin da yake da mai gadi dan me aka ajiye masa mai gadi dan kar mutane su yi masa mai ta'addanci to a in yana da mulki da kudura da irada sai a kyale shi Allah kuma yana bukatar wanda zai tsare shi ne kai da ka je wurinsa ka fi shi iko sama da shi da aka je wurinsa musamman idan ya zanto yana cikin kabari abin ne musamman in ya zanto an yi mutum mutumin sa ko hotonsa za ka yanke hoton za ka yaga shi ba zai iya maka komai ba har ka kona ba zai maka komai ba idan kuma yana cikin kabari abin binne za ka rushe kabarin ko ka kura a kai ba zai iya maka komai ba amma duk da haka mutane sun rushe su ta allaka da wannan kamar zai musu wani abu kaga a yau kabarurrukan waliyai don aka nuna haka ake musu a zo a yi gini kaga manzon Allah ya hana yin gini imamul qurtubi sai duk wanda ya gini sama da tsani daya ya saba manzon Allah kuma ya zama wajibi a rushe shi a rushe wannan ginin ba ya akwai masu mulki rushe shi ake Allah ko wata rana in gwamnan Kano ya samu karfin hali kawai sai ya rushe wannan gidan nukan da suke kan rusa dan sabo ne ko in sarki ya ga dama kawai sai ya dogara sai ya ji a rushe dan Allah in sarki rushe akwai abin da ba an fata ba za a yi mu ne mun rushe za a yi tashin hankali da yanke yanke da waye da sauransu amma idan sarki zai rushe aiki kenan sai mu masa mubaya a mutum dan ba su da amfani saba Allah ne saba manzon Allah ne shirka ce lafiya waɗanda suka ce lafazin al'uzza ta'anis ne na al'aziz da yake su suna yi wa kansu suna yan mata al-aziz al-uzza sai zanto mu'annas ne na cikin to amma al-uzza cewa wannan matar ce al-uzza ya fi fitowa fili ko tun daga riwaya ta tabbatar na gaba na, ina jinka eh ina ke fitar da zero to amma ba zan iya tunawa ba yanzu amma na ina ɗari bisa ɗari hadisi ne ce ko shakka ban yi game da wannan sanamu hubal daga nan sai gunkin hubal waɗancan guda uku don hada su aya a far'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al unsa tilka idan qismatun dhiza Allah ta afara'aytum lata wal uzza ku ba labarin gunkin lata da gunkin uzza wa manata thalithata al ukhra da gunkin manata ta uku ku ba mu labarin suna da tasiri na kashewa ko rayawa ko talautarwa ko arzikawa an gane ku sanamu hubal daga nan sai gunkin hubal wa kanat li quraish yazo yanzu mun samu gumaka nawa ne wa cikin larabawa nawa dai daga inda muka fara zuwa yanzu a ba takwas ba ga wad ga yabus ga ya'u ga nasara ga suwa ba guda biyar ba kenan yanzu kuma ga guda uku takwas lati da uzza da manan, takwas kenan yanzu kuma za mu shiga na nawa na tara sanamu hubal gunkin hubal wa kanat li quraish asnamun fi jawfil ka'bati wa hawlaha quraishawa suna da gumaka da yawa a cikin dakin ka'aba da ma gefen dakin ka'aba wa azamuha mafi girman waɗannan gumaka hubal shine gunkin hubal wa kana min aqiqin ahmar ala suratul insan an yi shi ne da wani farin itace ko katako ko karfe ala suratul insan bisa ga siffar dan adam aka yi wa kanu idza ihtasamu sun kasance in sun yi husuma da juna ko rigima wa aradu safaran ko suka yi nufin au aradu safaran ko suka yi nufin tafiya atauhu sai su zo inda wannan gunki yake fastaqsamu bil qidahi sai su nemi raba gardama ko neman sa'a da masu ko kibau inda hu a inda gunki yake ma'ana kusa da shi an ajiye wani kwari a ciki da kibiyoyi idan mutum yana aka yi rigima ana son a gane mai gaskiya ko ko mutum yana son ya yi tafiya ko mutum yana son ya yi aure ko ya shiga wata harka ta kasuwanci yana so ya ga can akwai sa'a ko babu sai ya zo sai shi wanda ke tsare da gungin sai ya karkada ya karkada wannan kibodin dama guda uku ce ɗaya daga ciki an rubuta amara ne rabbi ɗaya daga cikin an rubuta nahani rabbi ta ukun an bar ta ba sai a ce ka zaɓa ka zaro idan ka zaɓa ɗaya ka zaro an rubuta amara ne rabbi to akwai sa'a sai tafiya ko sai aure ko sai kasuwanci idan ka ɗauko da an ce nahani rabbi to babu sa'a ba za ka tafiya idan ka dauko wadda kuma take babu komai to sai ka sake koma har sai ka dauko mai rubutu a jiki shine abinda qur'ani ke kira al-istiqsamu bil azlam wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq wato kafirci ne shi al-istiqsamu bil azlam wato kamar duba ne nau'i da na duba an gane ko waccan wata duba ce ta wani nau'i daban to kuma wadansu za su zo yanzu suna yin wata duba din ta zane akan kasa duk shi ma nau'i ne na duba ko da asma'ul lahi husna aka yi ma duba da wadansu yan duba suke duk dai sunan sa duba ko da qur'ani aka yi maka shi ma sunan sa duba an fahimta ko da ko wanda za su yi maka da qur'ani a buɗe wani wuri a ce ka ɗora hannunka idan ya fada kan wata aya bai kama da rahama rahama to zaka tsaya ni ko ma fada kan ko jahannama jahannama ko ta azaba azab ba usa wannan ita ma duk duba ce bai halatta ba ko kuma masu yi da tarbiyyar wanda zaka rike wajen alama shi kuma yana da yana Allahu Muhammadu Jibrilu kai dan Allahu